bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah idan ba a manta ba matashiyar maganar da muke cikinta shine hamlul jinazati wattiba'uha muna cikin magana akan ɗaukar gawa lokacin da za a kai ta makabarta wattiba'uha da kuma bin gawa ɗin ma'ana idan za a yi mata rakiya zuwa ga makabarta ya ina ne inda mutum ya kamata ya kasance to cikin wannan matashiya muke mun karanta wani sashi na hadisai waɗanda suke nuna falalar wato ainihin mutumin da ya bi janaza ta ɗan uwansa musulmi har aka yi mata sallah kuma har aka je aka binne shi wanda akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke nuna wanda duk ya tara waɗannan al'amura guda biyu abu na farko kaje aka yi sallah da kai na biyu aka ɗauke shi da kai aka kai shi makabarta to kana da kiratani wanda annabi ya fassara kiratani cewa wani yanki ne na lada kowane ɗaya daga cikinsu ya kai girman dutsen udu haka ne ku. to malam ya kawo mana wannan hadisi tare da bayanin wato shawahid din da hadisin ke da shi shahidul awwal an awwal an inda musulmin a shafi na 88 الشاهد الثاني والثالث عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل عند النسائي الشاهد الرابع عن أبي سعيد الخدري شافنا 89 كنانكو وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرها وانا شيني حديث كرشي دمو كرنتا إن بمنتابا وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرها سيما ميمي تاشي دم مجيغة بدأ أبن ديو باين صلى الله malam ya ce a cikin waɗansu hadisan da ke nuna shaida kan hadisin da ya gabata akwai ziyada da aka samu cikin wani hadisin musamman na Abu Huraira wanda yana da kyau a koro wannan hadisi don saboda samun fa'idar da ke cikinsa mai hadisin ke cewa wa kana ibn Umar yusalli alaiha thumma yansarifu Abdullahi dan Umar ya kasance yusalli alaiha yakan je a yi sallan janaza tare da shi thumma yansarifu sannan sai ya tafiyarsa baya tsayawa abin ne gawa tare da shi falamma balaghahu hadithu abi hurairata qala akthara alaina abu huraira yayin da hadisin abu huraira ya zo masa hadisin da ya gabata wanda ke cewa duk mutumin da ya je yi wa gawa sallah ko aka yi sallah tare da shi yana da kirat wanda kuma bayan an yi sallah aka je aka binne tare da shi yana da kiratani sai wannan labarin hadisi ya zo ga abdullahi dan umar sai Abdullahi dan Umar ce aksara alaina Abu Hurairata kai Abu Huraira dai ya yawaita mana al'amura ina kuma ya samu wannan hadisin wa ya faɗa masa yaushe ya ji annabi ya ce an gane ko wa fi riwayatin a wata riwaya fata azamahu sai ya ga girman abin da aka faɗa cikin hadisin fa arsala khabbaban ila aisha ta yas'aluha an qawli abi hurairata sai abdullahi dan umar ya aika da khabbab ibn al-aratti zuwa ga Aisha domin a tambayo masa ya ji tabbas shin Aisha tana da masaniyar annabi ya faɗi wancan hadisi da Abu Hurairah ya kawo ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت sannan khabbab ya dawo ya bashi labarin abin da Aisha za ta ce wa akhadha ibn Umar qabdatan min hasal masjid yuqallibuha fi yadihi hatta raja ilayhi rasul lokacin da Abdullahi dan Umar ya tura khabbab domin ya je dawo masa da labari shi kuma sai ya ɗauki hasal masjid tsakkowar masallaci ko yashin masallaci yana wasa da shi a hannunsa kafin dan aikin ya je dawo wai mai ruwaya baya son ya rage komai duk halin da Abdullahi dan wani samu kansa da mai fa'ida da mara fa'ida duk sai ya ruwaito gaba daya da wanda ya shafi hukunci da wanda bai shafi hukunci ba duk sai ya sai khabbab ibn al-arat ya dawo ya cewa abdullahi da umar aisha ta ce sadaka abu hurairata abu huraira fa abin da ya faɗa gaskiya ne fa daraba ibn umar bil hasa allazi kana fi yadihi al-arda sai abdullahi da umar wannan tsakkuwa ko wannan turbaya ke hannunsa sai ya watsa ta akan kasa haka da ya ji an ce abu huraira abin da ya faɗa din nan gaskiya ne an gane ko ثم قال سنيتي لقد فرطنا في قراريط كثيرة في قراريط كثيرة حقيقة من يسكتي أتكلم لمرين قيرات قيرات ما ستارين يوا كنن da وانا معنى ينا ma'ana داما mai nadama cewa me yasa da ba na tsayawa a yi binne gawa tare da ni da an yi sallah sai in yi tafiya ta lalle na yi sakaci a ashe qarari ne ma sai wata ko ce mun ban sani ba ina fatan kun fahimta to kaga yanda mummuni kenan yake nadama idan aikin alheri ya wuce masa bai samu daman yi ba saboda abin da ya wuce baya iya komo da shi gaba fa balaga zalika abu hurairata sai labarin ya kai zuwa ga abu huraira fa qala innahu lam yakun yashghaluni an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama safqatu suqi wannan wata ruwayan ce daban ruwaya biyu ce sai ya hada suri guda riwaya ta kare a can cewa lokacin da labari ya zo wajen abdullahi dan umar sai ya tura wa khabbab dan ajiya a tambaye aisha to sai abdul sai abu huraira ya ji labarin abu da abdullahi dan umar yayi cewa an je an faɗawa abdullahi dan umar hadisin da karwaito amma ya ki yadda da kai kai tsaye har sai da ya tura aka je aka tambayo aisha sannan ya yadda wannan abin da ya faru ba balaga zalika abu huraira sai wannan labari ya kai ga abu huraira kun gane ko faqala sai abu hurairah yace innahu lam yakun yashghaluni an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam safqatu suqi innahu yadda al'amari yake lam yakun yashghaluni an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam safkatu suqi harkar kasuwancin kasuwa ba ta shagaltar da ni in bar annabi babu wani hannun jari da yake raba ni da annabi Safkatu suqi harkar kasuwa kenan saye da sayarwa ba ta shagaltar da ni in bar annabi sallallahu alaihi wasallama wala gharsul wadi haka dasa jaririn dabino baya shagal da ni baya shagaltar da ni in bar annabi kenan baya da rumfa a kasuwa baya da gona baya son kowane minti ya rabu da annabi so yake yana tare da shi koyaushe da abinda annabi ya faɗa na hadisi ya haddace kun gane ku ma kuntu ألزم النبي sallallahu alaihi wasallam وسلم kalimatin yu'allimaniha sani dai ina luzuntar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kalma ɗaya da zan je sanar da ni ba na kyale shi ba na son kalma ɗaya ta kubuce mun daga gare shi waliliqumatin ha ina luzuntar annabi saboda loma ɗaya da zai bani ta wadatar da ni a ni ba sai na ci na koshi ba faqala lahu ibn umara sai abdullahi dan umar ce da shi anta ya aba hurairata kunta alzamana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamana bi hadithihi abdullahi dan umar sai ke cewa lalle kai abu huraira kunta alzamana kai ne kafa kowa cikin mulzunta li rasulullahi ga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi wa alamana kuma kai ne kafa kowa masaniya bi hadisihi dangane da hadisin annabi cikin dukkan sahabbai duk kafi mu wannan wato daga baya abdullahi dan umar ya sallama wa abu huraira kenan to wannan sai nuna mana ashe sauran sahabbai ba ba su samu irin wannan luzuntar ta dindindin da annabi sallallahu alaihi waɗansu suna gona abubakar yana da gonaki da dama hasali lokacin rasul annabi sallallahu alaihi abubakar yana gona bai sani ba sa isa su umar ibn al-khattab suna da rumfuna a kasuwa har wata rana aka faɗo wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam umar sai kai yaushe annabi ya faɗo wannan aka ce ai lalle annabi ya faɗa ya ce Allah sarki ba abin da ya shagaltar da ni sai rumfata ta kasuwa shi yasa ban ji wani <laughs> wai na jin takaicin bai ji abin daga bakin annabi ba har sai da aka samu ɗoriya wani ne yake ce masa annabi ya ce a maimakon shi ya ce na ji annabi ya ce sai ce ba abin da ya ja mun wannan hasara sai harkata ta kasuwa <laughs> sai rumfata ta kasuwa to dai wannan ya nuna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu suna tafiya kasuwa kowanne ya karkasu kuma abin wanda ya je wurin annabi ya jiyo abu yana gutsarawa na kasuwar nan abin da ya jiyo an fahimta ko هذه الزيادات كلها لمسلم wannan ziyada da ke cikin hadisi gaba ɗayan surwayan muslim ne illa al-akhira sai ziyadan karshe wadda ta fara daga cewa fa qala lahu ibn umara anta ya abu hurairah anta ya abu hurairata kunta alzamana li rasulillahi sallallahu alaihi wa alamana bi hadisihi wannan riwaya ta karshe ba ta muslim bace fa li ahmada riwaya ce ta ahmad bin hanbal wa kaza sa'id ibn mansur bi isnadin sahihin haka sa'idu bin mansur ma ya rawaito ta da sanadi kyakkyawa a ingantacce kama qala al-hafiz fil fath kama yadda hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin littafin fathul bari wallati qablaha lit-tayalisi ziyadan ke kafin wannan kuwa ta abu dawud at-tayalisi ce wa sanaduha sahihun ala shart muslim ita ma sanadin wannan ziyada ingantacce ne bisa ga sharadin muslim wa ziyadatu thaniyatu li-shaykhaini ziyada ta biyu da ke cikin hadisin nan kuwa ne wannan bukhari da muslim ne suka ruwaito war riwayatu thaniya ziyada ta biyu ko kadai fiha a cikin wannan wato kaga ziyada guda biyu aksara alina abu huraira shine yake nufi to ta gaban fata azamahu da yace wa fi riwayatin fata azamahu fa hiya litirmizi wa ahmad wannan na tirmizi ne da imam ahmad a takaice dai jerin hadisin gaba daya ya riga ya inganta kuma abinda hadisin ke dauke da shi shine karfafa bayanin cewa akwai lada mai yawan gaske ga dukkan mutumin da ya dace da an je wato ainihin dan uwanka musulmi ka je an yi masa sallah tare da kai sannan kuma an ɗauke shi an binne shi tare da kai kana da kira fani in ko sallah kawai kai kai ta jarka ba laifi kai ba amma kira guda ɗaya gare ka in ko baka yi sallah ba kuma binne shi aka je nan ma ba laifi kai ba amma kiradi guda ɗaya gare ka an ka hada guda biyu kana da kiratani kowane ɗaya daga cikin su kuma mislul jabalaini al-azimaini a wata riwaya kullu kiratin mislu uhudin kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimta yanzu ziyadan karshe za ta ba mu wata fa'a za ta dan kawo mana wani abu da zai daure kai kadan idan mun kula da ita a farkon riwaya an nuna abdullahi dan umar an zo an ba su labarin ga abin da abu Hurera ya ce ko wannan ya nuna abu Hurera baya wajen da ya so ya tabbatar da abin sai ya tura wa sai ya tura qabbab bin al zuwa gawa zuwa ga wajen aisha wannan riwaya ta nuna duk abu Hurera baya wajen abin ya faru daga ƙarshe ne abin ya isa zuwa ga abu Hurera. da abun ya kai labari cewa ga abin da Abdullahi dan Umar ya ce yo ai ba mamaki ni ai ba wani harkar kasuwa ko harkar gona da take hana nurin annabi ina tare da shi ko yace amma riwayan karshe sai ta nuna mana kamar Abdullahi dan Umar ya je wurin Abu Hurairah da kansa domin ya ce masa me anta ya Abu Hurairah alzamana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ahfazna wa a'lamana bi hadithihi wannan sai nuna kamar ya je wurin sa da kansa to shine malam zai magana akan ta yace wa ziyadatul akhiratu farihatun bi anna ibn umar radiyallahu anhu ittasala bi nafsihi bi abi huraira ziyadan karshe tana kawo bayani karra cewa abdullahi dan umar ya je ya sadu da abu huraira ne shi da kansa wa yu'ayyiduhu abinda ma ke karfafa wannan kuwa ma fi riwayati muslimin wa ghairihi abin da yazo cikin ruwayan muslim da waninsa bi lafzi da lafazin da ke cewa fa qala ibn umara sai ibn umar yace abahir wato a makon yace abu horera unzur ma tu hadisu an rasulillah kamar ya je da kansa kenan yace ka kai abu horera ka lura fa da abin da kake ba da labari cewa annabi ya ce kana da tabbas ko kuma dai daga gare ka ne kadai unzur ma tu hadisu an rasulillah ka kula fada abin da kake ruwaitowa daga annabi tabbas kake da shi fa kama ilaihi abu hurairata sai abu huraira ya tashi zuwa ga abdullahi dan umar hattan talaka bihi ila aisha yace mu je wurin aisha ni da kai dan ta bada shaida akan cewa eh na ji wannan daga bakin annabi fa kala laha sai yace da ita shi abu huraira ya ummul mu'minina an shuduki billahi asami'iti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ya ke uwar mummunai ina hada ki da Allah shine an shuduki billahi ina miki magiya da Allah asami'iti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin kin taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana cewa kaza kaza kaza fa zakar alhadisa sai ya ambaci hadisin shin kin taba jin annabi ya faɗa ga ko biki ji ba fa qala sai ce allahumma na'am lalle naji annabi ya fadu wannan fa qala abu hurairah to sai abu hurairah wayoyo cewa abdullahi dan umar innakum lam yashghaluni an rasulillahi sallallahu